kada a bautata wa kowa sai shi mana shi kadai ya kamata a bautata masa domin shi kadai ya cancanta a bautata masa duk a nan kuma sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana sannan kuma sai Allah ya ce a kyautata ma iyaye wannan gaba tana da mutukar muhimmancin gaske za mu ga a gurare da yawa cikin littafin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa umarni a bautata masa kai tsaye umarnin da ya biyo baya sai ce a kyautata ma iyaye kyautata ma Allah bautan nan ba yadda yake so ba shi a a yadda Allah yake so a yi shi sa ma domin Allah ya tabbatar da cewa bautar yadda yake so za a yi dalilin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da sauran annabawa dalilin saukar alkur'ani kenan da sauran littattafai domin shi annabi ya karantar da al'umma yadda za a yi bautar da Allah Allah kuma ya saukar da littafin sai littafin ya yi ma al'umma wata rana Allah ya ƙara tashinsa kuma ya ajiye shi gabansa ya masa tambaya shi ta Allah ya tunatar da ɗan adam wannan muhimmin abin Allah ya ce wani gadi khalaqnal insana min sulalatin min tin hakika mun halitta ɗan adam daga wani tataccen jinin ya dawo tsokar da bata wuce mutum ya ɗauka ya ji ba a ba sannan kuma fa khalaqanal mudghata izama shi wannan wato tsokar kuma daga ciki sai Allah ya halitta mata kashi yana ce fa kasawnal izama lahman sai al'iran Allah maɗaukaki wanda ya fi kowa kyautatawa wurin halitta waɗannan alkhairai sun tabbata ga Allah wanda yake ne ya fi kowa iya tsarin bayan nan adam ya fito duniya sai aka ba shi dama ya rayu da waɗannan da suka yi gina fito wasu duniya kada zalace sun ma'inakun ba da zalika da mai sa'an nan ko kuma bayan haka za ku zama mutattu Allah zai zare rayuwa a kai ya tambaye shi dangane da abin da aka ɗora masa wannan shine babban dalilin da ya sanya Allah ya cancanta a bauta ta masa saboda shi ya samar da kai daga babu na biyu shi ya azurta ka duk wannan mana yake hannayen Allah cike suke da arziki sai ce sahabun laili wannan Allah mai kyauta ne dare da rana sai mazala ce sai ka ga kowa ya fita ya samu gwargwadon abinda zai biya bukatarsa kai ka san mai ba da wannan arzikin yana da taskar da ba za ta taba karewa ba duk kudinka da za ka aje mutum goma kacal ka ce kullum su mutu su zogonka, za ka ba su abin da za su ci su dawo idan aka yi wata ɗaya za ka fara gundura ka fara bibiya wannan yana nuna taskar Allah cike take shi yasa Allah shi ke azurta ka shi yasa ya cancanci ka bautata masa na uku shine ya raya ka wannan rayuwar da kake ciki shi ya baka na hudu shi zai kashe ka in wa'adin yayi in duniya ta taru ta kashe ka wala ba ta isa ba in Allah bai kaddara za a kashe ka ba in Allah bai kaddara wa'adin yayi ba shi sa da yawa sai mutum ya fada hadarin da ake tunanin mutuwa zai yi amma saboda Allah bai kaddara ajalin yi ba sai ga ya tashi saboda mutuwar a hannunsa Sa'an nan kuma tsare-tsaren al'amuran da za ka yi gaba ɗaya shi ne tsara maka duk wani abu da kake yi Allah ne ya tsara shi inna kulle shay'in na bi qadar Allah ce duk wani abu da ka sani mun alice shi ne bisa ikon mu shi sa manzo Allah ce duk wani abu da dan adam zai yi bisa kaddarar ubangiji zai yi wannan abin zai same shi yake har tsinkewar hancin igiyar takalminka Allah ya riga ya kaddara a ina zai tsinke a wace kafa a daidai ina a daidai wani lokaci Allah ya riga ya gama kawai abin ne yake da to waɗannan siffofin su ne ake ce ma siffofi na rububiya halitta arziki rayawa kashewa ƙara maka al'amura waɗannan su ne manyan siffofi na rububiyar ubangiji wanda su ne kuma suke sawa ɗan adam ya san Allah shi kaɗai yake ɗan abota shi ta da annabi ibrahim ya kira mutanensa ya ga suna bautar gumaka ƙarshe su tattara gumakan nasu sai yake cewa afara aikin makuntun ta abudun ukumul وآباؤكم fa innahum عدو li illa rabbul alamin ya ba ku ba da labari duka waɗannan abubuwan da kuke mota da na gumaka da ku da iyayenku na da can ya ce ku sani duka waɗannan allolin baki ɗaya makiyana ne ba ni ba ba wanda ya cancanci in bauta tawa illa rabbal alamin sai makagin alitta gaba ɗaya kaga yi amfani da ma'alicin alitta gaba ɗaya mai azurta su mai raya su mai kashe su bai tsara musu al'amura don su fahimci fa wa yake nufi sai jero musu waɗannan sufofin sai ce allazi khalaqani shi ya halicce ni fa huwa yahdini shi ke shirya wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi ke ciyar da ni yake shayar da ni kaga arziki wa idza maritu yake in ne rashin lafiya Don kuma wani ladabi ya koya bana sa ciwo Allah ne ke kaddarawa ciwo ya kama ka to amma ciwo shi a wurin ɗan adam yana ganin sharri amma a wurin Allah cuta baiwa ce yadda kake bawa haka kake baiwa umarni Allah ke bata to shi yasa ladabi ga Allah ba za ka danganta ciwo ga Allah ba sharri ba a dangantawa Allah amma dan ladabi sai dai ka danganta masa alheri shi ya sanya da ya zo ciwo sai ce wa iza maritu idan na yi rashin lafiya Sai ce wa iza amarazani in ya sa da rashin lafiya sai ce wa iza maritu in na yi rashin lafiya ne ciwo amma da yake karfa na ce sai ce fa huwa ya shi shi ke warkar da ni kaga wannan ma tsara al'amuran sai ce wallazi yumitu ne ثم يقيه شين سركن بيك كشيبي وما أجيناي كما شيبي رايا نيران الله سيسي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين شين وند لك يقعدين يغافر تامز من بين رانس حاكمكو جامع لكل ما يحبه الله ورسوله لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الزائرة والباطنة aka ce ibada suna ne da ya tattaro tun wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi duk abin da Allah yake so ya yarda da shi ibada girmama faɗa masa kalamai mai daɗi duk waɗannan ibada min al na maganganu wal af'ali da ayyuka tafiya sadar da zumunci zuwa gaina iyaye tafiya makaranta zuwa masallaci zuwa sulhu tsakanin waɗanda suka yi saɓani da junansu ta ma'aurata duka waɗannan ibadai minin al'uwali wa ɗan'ad sannan azza'ira wanda suke na fili wanda gaba take yi harshe yake ina da na koye wanda zuciya take kiyaye tun daga hararo girman Allah ganin girma da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ganin girman iyaye ganin girman na gaba tausaya ma na ƙasa duka waɗannan ayyuka ne na zuciya kiyaye hasada da girman kai guje ma rena wani jin kai ba kowa ba ne da wazo duk wannan aiki ne na zuci duka waɗannan sunan su ibada ashe wanda yana nuna mana kenan duk wani numfashinka yana da alaƙa da bauta ga Allah madaukakin sarki wannan shi yake ce mai ibada to Allah sai ya ce ka bauta ta abu to sai sirrin nabi kawai sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana a kyautata mai iyaye wannan yana nuna maka ashe akwai alaƙa a nan tsakanin ka bautata ma Allah da kuma umarnin da Allah ya bayar na a kyautata ma iyaye bai ce ce alaka Allah ya ce ka bautata masa ya cancanci ka bautata masa saboda waɗannan abubuwan da ya maka mun jiru waɗannan manyan sukofin da ya yi maka kuma kowa ya yarda da arni da musulmi har wanda bai da addini ya yarda Allah da ya yi shi shi sa kafirai Allah ya ce wala in sa'antahum man khalaqas samawati wal arda me za ka ce la yaqulunna Allah sai Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka ce da su waye sai su ce Allah saboda kin yadda Allah shi ya alika to da shi ya alice yi waɗannan abubuwan shi kaɗai ya cancanta abokin ta mata to ta aka biyo baya da iyaye alaƙar shi shi Allah ya alice ka sai kuma ya tsara wanda za su zama sababin fito da kai duniyar su ne iyaye kaga shi kenan akwai alaƙa tsakanin halittar Allah da kuma umarnin da ya baka na cewa ka bautata masa saboda shi ya dace ka da kuma umarnin da yake ka kyautata ma iyaye saboda su ne silar wannan cikar ikon na Allah ya bayyana su ne silar zuwa ka duniya wannan shi ne babbar gaba mafi muhimmanci da ya kamata ɗaya kalla iyaye su suka yi sababin zuwansa duniya su suka yi sababin zuwansa duniya ba don su ba Allah ya kaddara ta tsatsansu za su fito da bai duniya da babu labarinsa to ashe wanda ya yi tsilar zuwanka duniya har ka zama abin da ka zama a duniya har ka samu abin da ka samu a duniya wannan kuma shi ne zai zama sababin da za ka anya kana da hankali kuwa anya akwai tunani a nan anya akwai lura anya akwai hankali kai tsaye babu hankali shi ya sanya ni a gori na wanda bai ganin kimar iyaye wallahi da shi da ma'aukaci da tsaye ciki don bai da amfani a rayuwa kuma ina da dalilai da zan tabbatar da haka sau da haka wannan shi ne shi ya sa za mu ga duk inda Allah zai umarni abu iyaye sai da ya faɗi dalilin da ya sa ya ce a bisu ɗauki suratul ahqa Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana sai ce Hama na hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي كما سورة اللقمان الله يجوزين الإنسان بوالديه حملته أمه وعلا على وهن وفصاله في آمين لما زيتي أنشكر ولوالديك إلي kaga waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna nuna da Allah yake ɗan adam ya kyautata ma iyaye to sai faɗa yake jiya a ahnab sai Allah ce ta yi goyon cikinsa ta ɗauki juna biyunsa kenan wahala kan wahala wahala kan wahala a suratun lukman sai ce wa'anan ala wa'anin rauni akan rauni wannan ya nuna uwa takan fuskanci abu biyu a lokacin da kike goyon ciki ga rauni ga kuma ƙarin wahala shi ta can ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatu na da ɗaukar cikin da ɗawainiyar da naƙudar da haihuwar da renan da yayan wata talatin nan kuma sai ce wa hu fi amaini shayar da shi zuwa yayi shi shekaru wannan ne sirrin da ya sanya sahabban manzon Allah suka ce zai iya yiwuwa a ɗau cikin da a wata shida a haife shi kansa da wata shida ba ɗan mutum ba ne amma a wata shida zai yi mace ta haihu a wata shida saboda can Allah yake ɗaukan cikin da haihuwar da renan da yayan wata talatin nan kuma Allah yake shayar da shi renan kenan shekaru biyu suka ce in ka cire shekaru biyu a wata talatin ka cire wata ashirin da hudu kenan a wata talatin saura wata nawa wata shida zai iya yiwuwa kenan a ɗauki ciki a haife shi a wata shida amma sama da wata shida a ƙasa da wata shida ba zai ba zai iya ruwa kuma sama da wata shida ya tafi bakwai takwas duk da ibn al-qayyim yayi wani dogon bayani a littafin sa tuhfatul mawdu yana ganin galibi da da yake zuwa wata bakwai yana ganin yakan iya haduwa da matsala ba lalle ne an an haife shi ya zo da rai ko kuma bayan ya zo ya tabbata ba tare da ya koma ga Allah ba wannan kuma ko shi dalilai da ya ambata wanda ba shi ne ba Allah magana ta ba Allah wani za a ga wata takwas wani tara shi ne mafi yawanci wani yana aurawa zuwa goma wani yana iya ma fiye da wata goma wani ma yana shekara daya kai an samu wanda zai da yi shekara uku a cikin babu su tarihi. cikin tabiya akwai bahaq ibn mazahib yana cikin manyan almajiran abdullahi ibn abbas manyan malaman tafsiri a tabi'ai sai da ya shekara uku a cikin babar sannan ta sanda ya zo duniya ya gama haƙoran da fiƙoƙi da mai da komai da kayan duniya. wannan shi yasa Allah bai ce wata tara daidai ba dole sai wata tara ta yi wannan kirru fil arhami ma na sha'u za mu tabbatar da ɗan a cikin mahaifa yana ce ma na sha'u a gudun lokacin da muka ga dama saboda ganin damar a hannunsa ce sun ma da jikun bislan sannan mu fito da kukuna yara ƙanana wannan yana nuna waɗanda suka zama silar zuwan ɗan adam duniya ba sun cancanci ya ɗauke su da kima a duniyar nan fiye da kowa. shi yasa bayan ka ɗauke biyayya ga Allah to babu wani mai haƙƙi a kan sama da iya to a nan wani zai ce to ai akwai wani abu ɗaya da muka manta a nan amma ba manta muka ba idan aka ce ɗa'a ga Allah to biyayya ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama domin ai bayan ka yi ɗa'a ga Allah dole ne ka yi ɗa'a ga annabi to ya kuma ba a yi maganar manzan Allah ba shi ba ambace shi wace aka ce bayan ɗa'a ga Allah ɗa'a ga iyaye ne zai biyo baya dalili saboda ɗa'a ga Allah ta ƙunshi ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da a dubule guri ne saboda haka abinda zai biyo baya ɗa'a gawa domin ai ba zai yi ka san Allah ba sai ta hanyar wa ta hanyar annabi sallallahu ba zai yi ka iya da'a ga Allah ba sai ta hanyar da annabi ya koya maka domin shi Allah ya aiko maka saboda haka biyayya ga annabi biyayya ce ga Allah shi sa Allah ya tabbatar da haka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila kaga nan sai Allah ya ce ku ya ku wadanda suka yi imani ima Allah biyayya yace ku yi ma annabi biyayya yace wa ulil amri minkum da shugabannin idan kun yi jayayya kan wani abu sai ce kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga annabi ba a mace ulil amri ba sai ce in har kun yi imani da Allah da ranar lahira sai malamin suka ce wannan aya tana ƙara tabbatar da da'a ga annabi da'a ne ga Allah shi za a wani wurin Allah ya faɗa ƙarar zai ce man yutsi'ir rasula faqad afa Allah duk wanda yayi wa manzon Allah biyayya to Allah ya yi mabiyayya a wani wurin Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah Allah ya ce gaya musu ya kai annabi in har kun kasance kuna biyayya da Allah in dai kuna son Allah kuna kaunar Allah to ku mun da'a kenan duk wanda bai annabi da'a ba to baya kaunar Allah baya son Allah ko ya ce yana son Allah ƙarya yake me wannan yake nuna nunawa da'ar Allah ta'ala ita ce ɗa'a ga annabi saboda annabi isar da sakon Allah ne to wannan shi sa Allah ya dunkule a nan sai ce wa muka Allah ta ta'budu illa iyyahu wa ya ƙunshi biyayya ga Allah shi ne bauta ta masa ya ƙunshi mai biyayya ga annabi shi ne yi masa da'a cikin umarnin da guje ma duk abin da ya tsawatar ya hana kada ka bauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta ka ƙaunace shi fiye da ranka fiye da iyayenka waɗannan iyayen naka fiye da 'ya'yanka da iyalinka fiye da mutane baki daya fiye da duniyarka da arzikin da duk za ka samu idan ba ka ƙaunaci annaba haka ba har yanzu akwai alamar tambaya a kan ka dangane da kaunarka na to idan mun yarda iyaye sun yi suna zuwan ɗan adam duniya idan su suka fi kowa haƙƙi akan ɗan adam bayan haƙƙin Allah da na annabi da bawa zai shuki wannan shi ne sirrin da ya san za mu ga a hadisan annabi da yawa yake fito da waɗannan hadisan abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda wani daga cikin tabi'ai mai suna Shebali, shebani rahimahullah ya ce abdullahi na masudin ya karantar da mu ya ce na tambayi mai wannan gidan ya ce mai wannan gidan ya koyar da mu in yi amurin shebali sai ya nuna gidan abdullahi na Mas'udin? ya ce abdullahi na Mas'udin ya ce da mu an tambayi manzan allah sallallahu alaihi wani abu ne wani abu ne Allah maɗaukacin sarki ya fi ƙauna ya fi son a aiwatar da shi ya fi daraja a wurin Allah sai mazala ya ce imani da Allah imani da Allah kaga wannan yayi daidai da faɗin wa buka allah ta abudu illa iyyah sai ce sa'an nan wanne shi ne tambayar bayan wanne zini sai ce ne dai bin kiyaye sa'an nan wanne sai ce aljihadu fi sabilillah jihadi wurin daga da Allah har Abdullahi dan ya ce da na nemi annabi ya kara mun bayani da ya kara mun wasu kaga nan ma ya nuna mana bayan da'a ga Allah abu na biyu shi ne nagarta da kyautatawa gawa da iyaye kyautatawa ga iyaye wani ya zo gurin manzan Allah suna alaihi wasallama su ma a iyayen uwa ga uba sai yake ya manzan Allah man haƙƙun nasu bi usni sahabati wata ruwaya baki ya bazala wane ne cikin mutane ya fi in kyautata masa zamantakewa ta da shi ta zama ta musamman in mutunta shi in kimanta shi wane ne cikin iyaye ya fi cancanta da haka sai maza suna tsalma ce da shi ummaka babanka mahaifiyarka sai ce tsumma man sa’an nan wa sai mazala ya ce ummaka mahaifiyarka ya ce summa man nan wa sai mazala ya ce ummaka mahaifiyarka sai ce nan wa tsumma man sai ce a ba sannan babanka ba adinaka tsumma adinaka sannan wanda yake kusa da kai bayan su sannan wanda yake kusa da kai bayan wata a wannan hadisin za mu ga wani abubuwan mamaki a nan manzala ya faɗi uwa so uku sannan ya faɗi uba so ɗaya ya ce uwa uwa uwa sannan ya ce uba a nan sai malamai suka tattauna ne maza na yake wasu cikin malamai suka ce abin da ake nufi uwa tana da haƙƙi ɗai-ɗai-ɗai guda uku a kan ɗa sannan uba yake da haƙƙi ɗaya kenan a gurin waɗannan malaman suka ce idan kenan za ka ba da abu idan ka ba wa uba dubu ɗaya sai suka ce uwa dubu uku za ka ta. suka ce da ake nufi ke saboda annabi ya ce uwa uwa uwa sau da haka nata uku ne sannan ya ce uba kenan in ka ba wa uba dubu goma dubu talatin za ka ta. in ka ba wa uba dubu ɗari uku za ka ta. in ka ba wa uba miliyan ɗaya miliyan uku za ka ta. suka ce abinda suka ake nufi kenan sai wasu suka ce a ba haka ake nufi ba suka ce abinda ake nufi ne. uwa tana da wani haƙƙi da ya kamata ɗaya ba ta kulawa ta musamman fiye da uba me yasa suka ce saboda akwai wasu abubuwa guda uku da uwa ce kaɗai ciki uba baya sun yi tarayya da uba kuma akan ɗaya shi za aka ce uwa uwa uwa wannan abubuwan guda uku suka ce na ɗaya ɗaukan ciki ko ciki uwa ce kaɗai ciki da maza na ɗaukan ciki da an ga ƙalubale <laughs> suka ce uwa ce kaɗai take yi na biyu ɗawainiyar naƙuda da haihuwar wannan tashin hankalin ita kaɗai take na uku renan da shayar da ɗan suka ce wannan duk wace take a na hudu sun yi tarayya da uba tarbiyya suka ce shi ya sa annabi ya tunatar da ɗan adam ya ce babanka babanka babanka suka ce kuma ƙwar'ani duk inda ya ambaci kyautata ma iyaye ayoyin nan da na ambata ɗazu kai tsaye abin da ya biyo ba da shi aikin kuwa ya ambata a suratul luqman da yake wasanan insana biwalidayhi ne biyo baya aikin kuwa sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni uwa ta dauki junan junansa mana cikin sa rauni kan rauni kaga renan ciki wa fisaluhu fi amai yayi shi a shekara biyu kaga shayarwa akwai abu bi anan koma suratul ahqa hamalatu ummuhu qur'an wa wada'athu qur'a haihuwa za ga sanda ta dauki juna biyu wata ba ta san ƙanshin abu ba ta yi wata ce ta amai wata sai an sa mata ruwa kamar ba za ta yi haka sannan in ya zo cikin ya ɗan daidaita ba ta san kaza ba ta san kaza wani lokacin da daddare ta kasa bacci ke ta juyi kai ɗa ta mata ɗaba ba a ciki ka hana ta suke ta kasa bacci duk wannan tashin hankalin wani lokacin uban na nan bacci ba abin da ya dace shi wata ma in tafiya irin wannan nishin shi ka ji malama da hana da bacci da Allah malama